Tarihi ta ɗaya Sura biyar Zuriyar Ruben ’Ya'yan Ruben maza, ɗan farin Isra'ila, shi ne ɗan fari, amma sa'ad da ya ƙazantar da gadon auren mahaifinsa, sai aka ba wa ’yancin ɗan farinsa wa ’ya'yan Yusuf maza, ɗan Isra'ila, don kada a lissafta shi a tarihin zuriya bisa ga matsayin haihuwarsa, ko da yake Yahuda shi ne mafi ƙarfi cikin ’yan'uwansa. kuma mai mulki ya fito daga gare shi, ’yancin zaman ɗan fari na Yusuf ne, ’ya'yan Ruben, ɗan farin Isra'ila maza su ne, Hanok, Fallu, Hezron da Karmi, zuriyar Yowel su ne, Shemahiya, Gog, Shemayi, Mika, Reyahiya, Ba'al, da Beyera, waɗanda Tiglat Fileser sarkin Assuriya ya ɗauka zuwa zaman bauta, Beyera shi ne shugaban mutanen Ruben, danginsu bisa ga iyalansu da aka jera bisa ga tarihin zuriyarsu su ne, Yehiyel shi ne sarki, akwai Zakariya da Bela ɗan Azaz, Azaz ɗan Shema daga dangin Yowel. Yowel ya zama a yankin Arowar har zuwa Nebo da Ba'almeyon ta wajen gabas, sun zauna a ƙasar har zuwa bakin hamadan da ya nausa zuwa Kogin Yuferites, domin dabbobinsu sun ƙaru a Gileyad. A zamanin Shawulu, zuriyar Ruben sun yi yaƙi da Hagirawa, suka ci su da yaƙi, suka zauna a wuraren zaman Hagirawan, ko'ina a dukan yankin gabashin Gileyad. Zuriyar Gad Mutanen Gad sun zauna kusa da mutanen Ruben a Bashan har zuwa Saleka. Yowel shi ne babba, sai Shafan na biyu, sa'an nan Yanai da Shafat su ne tushen Bashan, danginsu bisa ga iyalai su ne, Mika'ilu, Meshullam, Sheba, Yorai, Yakan, Ziya da Eber, su bakwai ne duka, waɗannan su ne ’ya'yan Abiyahil, ɗan Huri, ɗan Yarowa, ɗan Gileyad. ɗan Mika'ilu, ɗan Yashishai, ɗan Yado, ɗan Buz, Ahi, ɗan Abiyel, ɗan Guni, shi ne kan iyalinsu, mutanen Gad sun zauna a Bashan da ƙauyukan da suke kurkusa da shi, da kuma a dukkan makiyayan Sharon har zuwa iyaka inda suka kai, dukan waɗannan sun shiga tarihin zuriya a lokacin mulkin Yotam sarkin Yahuda da Yerobowam sarkin Isra'ila, mutanen Ruben, mutanen Gad da rabin kabilar Manasse sun kasance da mutane dubu arba'in da hudu da ɗari bakwai da sittin shiryayyu don aikin soja, jarumawan da za su iya riƙe garkuwa da takobi, waɗanda suke iya yin amfani da baka, waɗanda kuma aka horar don yaƙi, suka yi yaƙi da Hagirawa, Yetur, Nafish da Nodab aka taimake su a yaƙin, Allah kuma ya ba da Hagirawa da dukan abokansu gare su, domin sun yi kuka gare shi a lokacin yaƙin, ya amsa addu'o'insu domin sun dogara gare shi, suka ƙwace dabbobin Hagirawa, raƙuma dubu hamsin, tumaki dubu ɗari biyu da hamsin da kuma jakuna dubu biyu. suka kuma kame mutane dubu ɗari ɗaya, waɗansu suka mutu domin yaƙin na Allah ne, suka kuma zauna a ƙasar har lokacin da aka kai su zaman bauta. Rabin kabilar Manasse Mutanen rabin kabilar Manasse sun yi yawa suka zauna a ƙasar daga Bashan har zuwa Ba'al Harmon, wato, zuwa Senir, dutsen Harmon, waɗannan su ne kawunan iyalansu, Efar Ishi, Eliyel, Azriyel, Irmiya, Hodawiya da Yadiyel su jarumawa ne sanannu, su ne kuma kawunan iyalansu, amma ba su yi aminci da Allahn kakanninsu ba, suka kuma yi karuwanci ga waɗansu allolin mutanen ƙasar, waɗanda Allah ya hallaka a gabansu, saboda haka Allah na Isra'ila ya zuga ruhun Ful sarkin Assuriya, wato, Tiglat Fileser sarkin Assuriya, wanda ya kwashe mutanen Ruben, mutanen Gad da rabin kabilar Manasse zuwa zaman bauta, ya kwashe su zuwa Hala, Habor, Hara da kuma Kogin Gozan, inda suke har wa yau.